خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا يمتشن يوغا وطن رمضان هجراء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri gabanin haka za mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi a algaba tamarin ya ce menene ingancin wannan hadisi inna lamayita la yu'azzibu bi buka'il hayy آه إن الميت ليعذب إن الميت ليعذب wato mafa'ul ne ba fa'il ba wannan hadisi ne tabbatacce wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin jama'a min sahaba kamar su abu sa'id khudri sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa lalle wato ainihin mamaci za a yi masa azaba a sababin kuka da iyalansa suka yi masa bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa abinda hadisi yake cewa kenan to amma wannan zai faru ne idan ɗayan ababe biyu ya faru idan ya zama na mamaci shi ya yi umarni da in ya mutu a masa kuka kuka wanda ya saba wa shari'a to wannan yana da kamashin yana da wato ainihin kamashin ko kuma a'a ya san cewa tsarin inda yake idan mutum ya mutu ana masa kuka da hargowa da hayaniya kuka wanda yake saɓanin shari'a amma bai hana ba ya mutu akan haka to wannan shi ake nufin cewa zai fuskanci azaba amma idan ya zama na ba ɗayan abubuwa biyun nan ba ne abin nufi ya hana cewa kada a yi masa kuka wanda ke saɓanin shari'a sai aka yi ta wannan babu komi a kansa tunda Allah ce Allah taziru waziratun wuzira. ukhra wala taziru waziratun ukhra kukan da ake nufi anan kuka wanda ya saba wa shari'a amma kuka na tausayi wanda yake ba tare da ihu ba wannan babu komi a kansa kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah yayi irin wannan kuka yayi irin wannan kuka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kenan ana nufin kuka na hargowa da hayaniya to wannan shi ake nufi a wasu kuma daga cikin malamai suna gan cewa abinda ake nufi da azaba anan ba wai azaba wadda in an faɗa ba kai hankalinka zai kai zuwa zuwa zuwa zuwa ainihin gareta. wato ana nufin ratsabi da wahala wannan kukan da za a yi wa mamaci wanda yake sabanin shari'a to mamacin zai na jin wannan ratsabi da damuwa da rashin nutsuwa a sakamakon wannan kukan da aka yi masa ah, suka ce kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzo Allah yake cewa innamas safaru qita'atun min azab. tafiya wani yanki ne na azaba me yasa aka cewa tafiya wani yanki na azaba saboda tana dauke da wahala da gajiya kaga ba wai ana nufin cewa azaba ta wuta ba Sai to nan ma ba wai azaba ta wuta ake nufi ba ana nufin wato ainihin raɗaɗi to wannan zai zanto zai iya karbuwa amma in banda ruwaya ta hadisin abi sa'id al-khudri wanda tana cikin sahihul bukhari wanda manzo Allah ya ce yawmal qiyama ranar alqiyama a ranar alqiyama to kaga wannan ruwa cewa ranar alqiyama ta bayyana cewa abin nufi azaba ce kenan azaba ce azaba ce wadda waccan magana Sheikh Isabi Taymiya shi ya tafi akanta kamar da yake cikin Majmu'ul Fatawa rahimahullah kan cewa ba wai azaba ake nufi ba ana nufin da wato anishin damuwa da abin da yake mai kama da haka to amma dai fil haqiqa ana nufin azaba ta wuta saboda wannan ruwaya ta yawmal qiyama wallahu a'lam a wannan yana cewa Allah gafarta malam shin gaskiya ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. bai shekara dubu biyu ba cikin kabari ba shin gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shekara dubu biyu ba cikin kabari ba eh wannan ah, gaskiya ne hmm, gaskiya ne ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai cika shekara dubu biyu ba a ainihin kabarinsa tunda yanzu muna magana hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara da talatin da tara kaga ake magana hijira kenan yanzu ka kenan a rasuwar manzo Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin ashirin da tara kaga koma wasu zuwa ga Allah kenan subhanahu wa ta'ala wallahu alam sai wani yana cewa malam na yi tambaya shekaran jiya ko yana halitta mutum ya auri ‘yar ƙawar matarsa ina nufin diyar ƙaunar matarsa ba ƙawar ba diyar ƙawar matarsa ba diyar ƙanwar matarsa to yanzu ya canja kenan yanzu ya canja to wannan mutukar kuna tare da ita matar taka baya halatta kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim e, manzo Allah ya hana mutum ya haɗa mace tsakaninta da ƙanwar mahaifiyarta ko yayar mahaifiyarta an gane ba bainal mar'ati wa khalatiha wala bainal mar'ati wa ammatiha manzo Allah ya hana haka amma idan ka rabu da ita yanayi ya bayi zuwa ga auren to babu laifi ka iya aurenta amma dai mutaka kana tare da ita wannan to baya halatta ka auri yar yatta ko yar kanwata ko kuma yar wato ainihin yayanta ko yar kaninta an gane? to baya halatta ka hada su a lokaci daya wallahu alam وهو Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati Allah shine wanda yake cikin sammai wa fil ardi da kuma cikin ƙasa ya'lamu sirrakum yana sanin abin da kuka ɓoye wa jahrakum da abin da kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun kuma yana sanin abin da kuke aiwatarwa na aiki na magana na ƙuduri komi da komi naku Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya sani Allah ya biyo baya da wannan bayani domin ƙara rushe ƙuduri da matafiya ta waɗanda suke ainihin rikar wasu ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala imma sun riƙi waɗannan ababen bautar sun taranya su da Allah wajen bauta wa imma sun riƙe su sun bar Allah sun mai da su a matsayin cewa su ne ababen bautarsu to Allah ya bayanin cewa sama da ƙasa dukkan waɗannan ababe halittarsa ce shi ya halicce su ya kuma samar da su subhanahu wa ta'ala domin nuni a kan cikar ikonsa da kaɗaituwarsa da kuma nuni a kan shi ya cancanta a matsayin abin bauta subhanahu wa ta'ala to tare da haka kafirai suka ci gaba da bijirewa da kafircewa da kangarewa to sai Allah ya biyo baya da wannan bayanin cewa wato ainihin halittun da suke sama da halittun da suke ƙasa abin bautarsu bisa cancanta shine Allah subhanahu wata'ala kuma Allah dai shine abin bautar tasu bisa dole domin shine ya halicce su shi ya samar da su daga babu ko da kuwa ba su tabbatar da haka ba to Allah shine abin bautarsu subhanahu wa ta'ala don haka ladan bautan ne su ba su da ita a sakamakon me abinda suke kai na kafirci tunda sun zanto bayi na Allah subhanahu wa ta'ala bisa dole ta fuskokin da Allah zai jarrabe su da rashin lafiya zai jarrabe su da damuwa zai jarrabe su da abin ƙi bayan da za a yi su iya hana kansu damuwa su iya hana kansu jin bacci su iya hana kansu jin yunwa su iya hana kansu jin ishirwa su iya hana kansu fuskantar wasu ababen da ba sa su to wannan kaga sai yake nuna kan ce ashe su bayi ne akwai mai su to amma wannan ba zai musu amfani ba a sakamakon me a sakamakon rashin imani wannan yana amfani ne ga wanda suka yi imani suka tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala cewa Allah shine abin bauta subhanahu wata'ala an gane ba kamar yadda Allah ke cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan وظلالهم بالغدو والآصال an gane da kyau wannan kenan to shine wa huwa Allahu fis samawati wa fil wannan aya tana da fuskoki kamar haka akwai fuskar da cewar abinda ake nufi da wa huwa Allahu fis samawat ai shi Allah shine wanda yake cikin sammai ma'ana ya ɗaukaka a can sama sai zanto za a samar da alwaqaf za a tsaya dare fis samawat kamar yadda shashin wasu daga cikin alqurra malaman ƙira'a suke yi kamar al-imam nafi rahimahullah wa ya'lamu sirrakum wajahar jaharakum wa fil ardi wa ya'lamu sirrakum kuma Allah yana sanin sirrinku da bayyananku wa ya'lamu ma da kuma abinda kuke aiwatarwa a ban ƙasa yana sanar da wannan zantowarsa yana sama to wannan bai bayuwa wani abin da yake aiwatarwa a ban ƙasa ya zanto ya ɓoyi gare shi saboda haka wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksubu sai zanto wa fil ardi wato yana ratiyuwa da ainihin ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma wanda wannan shine abin da alimam Abuja Abu Ja'far at shi ya tafi a kansa kamar yadda yake cikin tafsirinsa Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an kenan sai zanto wannan aya tana nuni akan cewa Allah ya ɗaukaka a can sama subhanahu wa ta'ala kamar faɗinsa cewa a amintin man sama an yakhsifa bikum al ba fa idha hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir da kuma faɗinsa cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun da faɗinsa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakimul khabir nuni akan cewa Allah ya ɗaukaka saman halittunsa subhanahu wa ta'ala wata fuska kuma cewa wannan wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ba tare da tsayawa ba ya ya'lamu sirrakum sai ya zamana wa huwa Allahu fis wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun sai zan ta huwa Allahu fi samawati wa fil ard yana ratiyuwa da ya alamu sirraku wa jaharku wa ya alamu ma taksib kenan Allah shine wanda yake sanin dukkan abin da yake cikin sammai da kuma ƙasai kuma yake sanin abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa kuma yake sanin dukkan abin da kuke aiwatarwa subhanahu wa ta'ala abin da kuke ɓoyewa a sama da abin da kuke bayyanawa a ƙasa da komi da komi to Allah yana sanar da shi ba abin da yake ɓoyuwa gare shi shine inna Allah la yakhafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama kamar yadda yace qul anzalahu alladhi يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما kace da su Allah shine wanda ya saukar da wannan saƙo Shi ne wanda yake sanin sirrin da yake cikin sammai da kuma ƙasa subhanahu wa ta'ala ne wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibu. fuska ta gaba kuma wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wannan sai zanto matsayin khabar labari ne sannan zai ɗauki cewa hal ne kowanne ka ɗauka daidai ne yadda zance yake shine wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah shi ne abin bautar halittun da suke cikin sammai da kuma ƙasai ne abin bautar halittun da suke sama da kuma halittun da suke ƙasa ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibun sai zanto wa huwa Allahu Allahu ah, sai zanto daman mushtaq wato an ciro shi ne daga al'ila sai zanto daga alaha ya alihu ilahan wanda al'ilah ala wazani fi'al ma'anarsa shine ismul mafa'ul ai al-ma'alu al-ma'alu huwa al-ma'bud shine abin bautar kamar fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim Allah shine abin bautar halittun da suke sama kuma shine abin bautar halittun da suke kasa kuma shine mai cikakkiyar hikima mai yawan ilimi kaga nan ma sai me sai cike ayar da batun ilimi kamar yadda nan ma ita ma wannan ayar sai cike da batun ilimi domin nuni kan cewa duk abin da bayi suke Allah yana sani wanda ya tsaya ya bautata wa Allah bisa gaskiya to Allah yana sani zai ba sakamakon da ya dace da shi wanda kuma yi sabanin haka to Allah yana sane zai ba shi sakamakon da ya dace da shi sakamakon da ya dace da shi to wannan fuskar al abu abdullah al-qurtubi rahimahullah ya ainihin zaɓe ta cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an haka gabaninsa al-imam ibn atiyya cikin al-muhadhar al-wajiz rahimahullah haka wato ainihin al-imam ibn kasir cikin a ah, tafsirul Qur'an azim haka al-Imam Ibn Qayyim kamar yadda yake cikin bada'i'ut tafsir haka a Sheikh Muhammad al-Amin Ash-Shantidi cikin Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an sun zaɓi a ah, wannan fiska ɗin cewa abin da ake nufi kenan shine abin da yake mafi zama daidai cewa dukkanin halittun sama da halittun ƙasa to suna ƙarƙashin kulawa da iko da gudanarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne abin bauta na halittun da suke sama da kuma halittun da suke ƙasa an gane da wannan fuskar ta fi a bayyana ƙwarai da gaske tare da cewa waccan fuskar da al'imam abu jafar tsabari shi ma ya zaɓa to ita ma fuska ce wadda take tabbatacciya domin haka ne cewa Allah yana sama ya daidaita saman wato ainihin al'arshin sa subhanahu wataala daidaita da ta dace da shi arrazi ya yi wata magana cikin at-tafsirul kabir mafatihul ghaib wadda magana ce ba ba mai kyau ba wajen ƙoƙarin juya cewar tabbatarwa da Allah ya tsokaka a sama to kenan cikin haka akwai daidaita Allah da halittunsa wanda ba haka bane ba haka bane kamar yadda ya gabata shi Allah laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda ka cewar Allah yana sama wannan yanda ya dace da shi subhanahu wataala ba bisa kamantawa da ainihin halittunsa ba shine wa huwa Allahu fis samawati wa huwa Allahu fis bisa wannan fiska da ake tsayawa da kuma huwa Allahu fis samawati bisa fiskar da ba a tsayawa wa fil ardi ya'lamu sirrakum Allah yana sanin wato ainihin sirrinku abin da kuka boye Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin tafsirul Qur'an azim للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله yake cewa ay ya'lamu sirrakum abinda kuka sirranta cikin zukata abinda kuka boye Allah yana sanar shi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhafin bil layli wa saribun bin nahar an gane ba wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur to Allah yana sanar da komi da komi ba abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir shine ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun kuma Allah yana sanin dukkan abin da kuke aiwatarwa babu wani abin da yake boyuwa zuwa gare shi kuma yana tanadar da sakamakon da yake dacewa ga dukkan ma'abocin aiki ga wato ainihin aikinsa na wama ta min ayatin ce min ayatin kuma babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim daga ayoyin Allah Ubangijin su illa kanu anha ma'urdin face sai sun zanto masu kaucewa masu juyawa masu gujirewa ga ita wannan aya da take nuni akan mai samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da take nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta da arika a matsayin abin bauta to da haka sai su bujire su ainihin kangare nuni akan cewa wato ainihin bujire wasu ga Allah subhanahu wata'ala ba wai bijirewa ba ce bisa rashin sani a'a bijirewa ce bisa kangarewa dalilai da hujjoji da bayanai sun tabbata kuma sun bayyana ƙarara cewa lalle Allah yana nan kuma shi ya cancanta a riƙa a matsayin abin bauta amma sai suka kangare suka bijire shine wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin shine kamar yadda annabi Musa alayhi salam ya ga Fir'auna qala laqad alimta ma anzala haula إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مطبورا كاغا يا سن hujjoji sun tsayi sun bayyana ababe da suke nuna wato ainihin tabbatuwar samuwar Allah da suke nuna cewa Allah shi ya cancanta a a matsayin abin bauta wato ainihin sun zo musu sun bayyana ƙarara amma tare da haka suka kangare suka juya baya shine wa mata atihim min ayatin min ayati rabbi to me ake nufi da aya anan katada ah, bin di'ama bin katada as-sadusi rahimahullah ah, kamar yadda yake cikin tafsirul qur'ani azim lil imam ibn abi hatim rahimahullah yake cewa ana nufin aya ta alqur'ani wato aya daga mai ayoyin Allah na alkur'ani da ya saukar da yayin da Allah ya saukar da wata aya sai su yi sai su ainihin bijire su ainihin kangare su juya baya kamar yadda Allah ce ah, ma ya atihim min zikirin min rabbihim mahudafin illa istama'uhu wa hum yal'abu babu wani abu da zai zo musu na ambato yana saba saban zuwa abin nufi ana nufin wahayi daga Allah ubangijin su face sai sun zanto suna sauraron shi wannan wahayin alhalin su suna masu wasa suna ainihin izgilanci suna juya baya suna ainihin kangarewa suna masu izgilanci wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun suna masu izgilanci shine yal'amun suna wasa suna aibata wato ainihin waɗanda suke masu imani an gane ba shine ma ya atihim min dikirin minar rahmani gane ba illa kanu anhu mu'ridin ah, wasu malamai kuma suka ce aya anan ana nufin aya al kauniyya aya wadda Allah ya kasantar da ita ya samar wadda take nuni akan ikonsa cewa shi ya yi halitta shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake azurtawa shi yake kaza da kaza an gane ba to idan wannan ayat ta zo musu sai su bijire kamar yadda aya ta dangane da wata ta zo sai suka ainihin bijire suka kangare ikita rabatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir cewa wa in yarau ayatan in suka ga wata aya yu'ridu sai su kauda kai su bijire su ce ai wannan sihiri ne wanda yake daman tabbatacce tsararre kamar yadda ya tabbata cikin sayi bukari hadisin da Abdullah bin Mas'ud da wata ya tsage gida biyu to anan ya game gaba daya wannan ya shafi al'ayatul qur'aniyya kuma ya shafi al'ayatul kauniyya domin kowanne sun karyata ai karyata wasu ga ayoyin al'ƙur'ani shi ya bari me suka ƙaryata me al'ayatul kauniyya a karyata wasu ga al'ayatul kauniyya wannan shi ya hana ba su yi imani da me da al'ayatul qur'aniyya ba saboda haka ƙaryata wancan yana lazanta me ƙaryata wancan shine wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha ma'uridin sai sun zanto game da ita wannan ayar suna masu kaucewa suna masu bujirewa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun nawa ne na ayoyi a sama da ƙasa suna wucewa a kansu su halittu gashi suna ganin ayoyin suna shuɗewa wannan aya ta zo ta wuce wannan ta zo su ga kaza wata ya fito yana ƙarami ya girma ya faɗi rana ta fito ta faɗi ta ƙara fitowa dare ya zo ya tafi a haifuwa ne wane ya mutu ababe irin wannan duk suna gani wanda waɗannan ababen suna tabbatar da mai da samuwar Allah da cewa waɗannan ababen suna ƙarƙashin kulawa da gudanarwar Allah subhanahu wa ta'ala da aka shi ya cancanta a riƙa a matsayin abin bauta amma kuma su suna kau da kai suna bujirewa suna kangarewa shi ne wa mata atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha ma'urzin na'am فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله ce فقد كذبوا بالحق حقيقة sun ƙaryata gaskiya lamma ja'ahum yayin da ita gaske ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un lalle da sannu labarin abin da suka zanto suna yin izgilanci game da shi zai zo musu na azaba na batun tashin alkiyama na batun bayani da Allah yake yi na cewa dukkan wanda ya bijire masa dukkan wanda ya kangare masa ya saba masa to zai fuskanci wato ainihin azaba da ainihin hukuba a fuskar sakan ya masa kan wannan abin da ya na bijirewa na ainihin kangarewa a nan ga waɗannan mutane sun haɗa sifofi uku a waɗannan ayoyi da Allah ya ambata an gane wato sifa sifatul i'rab sifa ta bijirewa abin da suke gani na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su kangare su nuna ba su fahimta ba ba su gane ba su nuna kawai wani yanayi ne ya bayi zuwa ga samuwar haka ba wai a Allah ne ya yi su ba subhanahu wa ta'ala shi ne Allah yake ce musu a am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun to tunda haka suke tunani to shin an halicce su ba da wani abu wanda ya halicce su ba to su suka halicci kawukansu kenan su suka halicci sammai da ƙasai amsa ba su suka yi ba to ashe akwai wanda ya yi su shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala to tunda kuwa shi ya yi waɗannan ababe to lalle ya cancanta waɗannan ababe su bi shi su riƙe shi a matsayin abin bauta sifatul i'rab sannan sifa ta biyu shine sifatul takazib wato ƙaryatawa ƙaryatawa da ainihin musawa a ita ƙaryatawa takan kasance a wani lokaci a sakamakon mai jahilci a abin bai bayyana gare ka ba ne baka ainihin gane shi ba bai fito fili karra gare ka ba da haka sai ka ta shi saboda rashin ilimi saboda jahilci kamar yadda Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walan ma a ta'wilu كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين sun karyata a sakamakon mai jahilci to anan da Allah ya ambata maka sifatul i'rab bijirewar da suka yi to sai Allah ya kuna maka anan karyata wasu ba wai bisa jahilci bane a karyatawa ce ta fifita mai kafirci akan imani ta fifita wato ainihin bata akan gaskiya ta fifita bata da taɓewa akan abin da yake na shari'a sannan sifa ta uku sifatul listihiza wato kuma da izgilanci Allah ya ambaci waɗannan sifofi domin yana maka cewa waɗannan mutane sun kai mutuka wajen kangarewa sun kai mutuka wajen bijirewa abinda sun san gaskiya ne sai suka karyata abinda sun gane shi ya bayyana gare su sai suka nuna ba su gane ba kuma tare da haka suka zanto suna yin izgilanci kuma kan abin kaga wannan batan ya kai mutuka wajen zanto wasu bata ya kai mutuka wajen zurfafarsa cikin bata to kuma wannan shine tsari na dukkan wanda ya kangarewa abin da yake na shiriya bacin shirya ta riga ta yi mai, ta riga ta bayyana gare shi ta fito fili karawa Allah ce faqad kazzabu bil haqqi haƙiƙa sun ƙaryata gaskiya lamma ja'u yayin da ta zo musu kamar yadda yace bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij wato ainihin sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu da haka su sai suka zanta cikin wani al'amari wanda yake kongobakon baya mai dukan juna mai tafka da rawara da haka wani lokaci su ce kaza wani lokaci su ce kaza wani lokaci su ce kaza su ce manzon Allah ainihin mahaukaci ne wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun wani lokaci kuma su ce wato ainihin a'a wani ne yake masa me yake wato ainihin yi masa shifta yake gaya masa shi kuma yake ne yake rubutawa wa qalu asatirul awwali tabaha. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا to ta yaya wanda yake mahaukaci zai samu wannan har ana masa shifta ta abu kaza kuma yana rubuta shi daidai kuma har yanzu yana isar wa mutane wani lokaci kuma su ce a'a wato ainihin matsafi ne a tsafi ne matsafi ne kirkira saboda haka manzo Allah matsafi ne boka ne tsara wannan abin yayi wani lokaci kuma su ce a'a mawaki ne to shine Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli kahin to kaga wannan tibkadar wara ke tibkadar wara dan me dan boye abin da yake na gaskiya kuma haka tsarin yake gudana haka tsarin yake wanzuwa duk yayin da gaskiya ta zo yayin da gaskiya ta bayyana to wanda suka juya mata baya suka bijire mata to ba su da aiki sai kirkirar ƙarya da sharrance-sharrance ga su waɗannan ma'abota gaskiya ɗin da cewa ai kaza ne shi ya bayu aka samu kaza da kuma ƙoƙarin nuna wa duniya cewa su ne fa akan gaskiya waɗannan ma'abota gaskiya su ne suke kambata su ne suke kambata to shi yasa dukkan wanda ya bata bayan ya san gaskiya ya ɓata, kuma sannan yake faɗa da ita wannan gaskiya din to Allah bai datar da shi da imani amma wanda yake yin fada da gaskiya a sakamakon rashin sani to wannan Allah yakan iya datar da shi da me da imani in Allah ya hukunta yana daga cikin wanda za su shirya shine wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun shine ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushar da haka wanda ya tabbata kan bata bacin ya san bata ne to bai dawo amma wanda yake kan bata a sakamakon rashin sani ya ɗauka cewa wannan batan shine gaskiya to watan wata rana in ya gane ga yadda gaskiya take to zai bari ya dawo kan abin da yake na gaskiya to haka ko da 'yan bidi'a waɗanda suke yin bid'a a sakamako sun ɗauka cewa bid'a ita ce shari'a ita ce daidai har ma suke faɗa a kanta to idan suka gane cewa ba daidai ba ce wannan sunna da suke faɗa da ita ita ce gaskiya sai ga sun dawo amma waɗanda sun san cewa bid'ar ɓata ce suke kai domin kare matsayinsu domin kare matsayin jagororinsu domin kare hanyar neman abinci to wannan ba kasafai suke bari ba ba sa bari saboda me wannan taqalib din wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi dughyanihim ya'mahu to cewa sun ƙaryata bil haqqi gaskiya me ake nufi da gaskiya anan a wasu malamai suka ce gaskiya anan shine qur'ani wannan wahayin da ya zo musu na alqur'ani mai girma wato ainihin shi ake nufi anan domin qur'ani Allah ya ce min rabbika fala takunanna minal mumtarin min rabbik fala takun minal mumtarin wato ƙur'ani gaskiya ce daga Allah ubangijinka saboda littafi ne wanda yake tabbatacce a tabbace yake babu wato ainihin tufka da wara cikinsa to da haka wasu suka ce bilhaki anan ana nufin wato ainihin shi alkur'ani mai girma wasu kuma suka ce a bilhaƙi ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yayin da manzon Allah ya zo musu sai suka yi sai suka ƙaryata sai suka me ƙaryata ba sun sirga sun san manzon Allah sun san matsayinsa Allah Atina atinahumul kitaba يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون sun san manzon Allah gaskiya ne sun san shi masu littafi ahlul kitab al-yahud wan nasara sun ga bayaninsa cikin littafansu kai kafirai ma wanda suke ba su littafi sun san sun san matsayin gaskiyarsa da amanarsa bai kirkirawa wani ƙarya ba bai taɓa zuwa da abin da yake ba na gaskiya ba to ta kuma zai kirkira cewa ana masa wahayi cewa sako yana zo masa daga sama daga Allah subhanahu don haka cewa bil haqqi anan ana nufin shi manzo Allah domin shi ma kansa al ne Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum kaga manza Allah shi ma an siffanta shi da me da alhaqqu kamar aka siffanta alqur'ani da wato ainihin alhaqqu kamar yadda shi kansa Allah alhaqqu ne dalika bi anna Allah huwa alhaqqu وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين shi kansa addini musulunci an siffata da mai cewa alhaƙu gaskiya ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wato ainihin shahida ah, don haka al-imam Abu Ja'far at-Tabari cikin ah, Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an da al-imam Ibn Atiyya cikin al-Muharrar al-Wajiz su sun tafi akan cewa bil haqqi anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi shi ake nufi to duk dai abubuwan sun shiga ciki gaba ɗaya saboda waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ba wai sun ƙaryata manzon Allah a karan kansa na shi annabi Muhammad ba a'a sun ƙaryata shi ne a sakamakon me saƙon da ya zo da shi na wahayi na gaskiya wanda ya kunshi mai batun tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala in ban da wannan ba sa tuhumar manzan Allah da komi kamar yadda Allah ce kadi na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون lallai hakika ah, muna sanin cewa abinda suke faɗa yana bakanta maka rai walakari na'lamu annaka yadhiqu sadaruka mimma yaqulun muna sani kirjinka yana kuntatuwa saboda abin da suke faɗa na izgilanci na miyagun maganganu na ƙaryata saƙon Allah amma kasancewa ba kai ba sa ƙaryata ka a ayoyin Allah suke ja in ja da su wato sun karyata ka ne a sakamakon abin da ka zo da shi wato ainihin na gaskiya don haka karyata manzo Allah karyata me qur'ani ne karyata qur'ani ne karyata manzo Allah ne an gane ba haka karyata su karyata Allah ne karyata Allah karyata addini kaga duk me duk abu ɗaya ne shi yasa ar-razi cikin at-tafsir al-kabir yake cewa a ɗauki abin cewa ya game gaba ɗaya to wannan shi ya fi? domin kowanne yana lazimtar kowanne idan ka gaskanta Allah za a gaskanta wa manzo Allah haka alkur'ani haka addini haka in ka karyata Allah fa ka karyata Allah ka karyata wato ainihin manzo Allah ka karyata alkur'ani ka karyata addini ababe ne wanda suke wato ainihin matsayin wato ainihin abu daya shine faqari kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim anba'u lalle da sannu labarin ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka zanto suna yin izgili game da shi zai zo musu wannan wato ainihin tsoratarwa ce da razanarwa da firgitarwa nuni akan cewa lalle za su fuskanci wato ainihin azaba mai tsanani a sakamakon bijirewar da suka yi da karyatawa da suka yi da kuma izgilanci da suka zanto suna yi kamar yadda Allah ce wala na naba'ahu ba'da hin da sannu za ku san labarin shi wannan abin da ake gaya muku bayan wani lokaci da sannu za ku san haka da sannu za ku gane haka ku san cewa lalle abin wato haka yake abu ne wanda yake tabbatacce to a waɗannan ayoyi idan muka duba za mu ga cewa mun fahimci wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin iliminsa saninsa ya game komi da komi shi Allah ya kewaye dukkanin halittunsa da ilimi amma su halittun ba sa kewaye da shi subhanahu wa ta'ala يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما komi da komi Allah ya sani na halittu amma su basu su san komi tattare shi ba sai dan abin da sani wala yuhitna bi shay'in min ilmihi illa bima sha subhanahu wa ta'ala da haka babu wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu sannan mun fahimta cikin haka cewa dukkan abin da mutum ya aikata na alkhairi ko na sharri to zai fuskanci sakamakon wannan aikin nasa ne abin da ilimin Allah ɗin yake nuni zuwa gare shi duk abin da kowannen koyi Allah ya sani zai sa kan ya masa kuma kai wanda ya kadaita Allah da bota a sane yake ko a ƙasa yake to Allah ya sani haka wanda ya bijirewa Allah subhanahu ta'ala a sane yake ko a ƙasa yake Allah ya sani kuma zai bashi sakamakon da ya dace da shi to kaga wannan sai yake hukunta wa bayi cewa su zanto masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a duk inda suka samu kansu saboda Allah yana sanar da abin da suke yi ba abin da zai boyi gare shi subhanahu wata'ala sannan kuma a mun fahimta cewa wato ainihin a ah, Allah subhanahu wa ta'ala ilimin haka ya zanto gare shi saboda sakamakon me shi ya halitti sammai din da ƙasan da komi da komi to tun da shi ya halicce su to sai ya jahilci lamarinsu sai ya jahilci abin da suke yi sai ya jahilci abin da suke ciki kamar da ya ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir to ashe kaga tunda ya shi yayi su ya same ya samar da su daga babu to hakan yana hukunta me ya san duk abin da suke ciki to zaka shi yasa sai ya biyo da mutum ne ilimi wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibu sannan kuma mun fahimta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a sama idan ka tsaya da dai cewa fissa mawat ka tsaya a nan ka yi alwaƙaf an gane ba wa fil ardi ya alamu sirrakum wa kuma ya alamu ma taqsim sannan ah, mun fahimta cewa wato ainihin shiriya lamari ne na Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya so bawa da shiriya sai ya shiryu ba wai ƙarfin dalilai ba ta yadda gashi Allah ya nuna musu ayoyi daban-daban ta fuskoki daban-daban ta yanayi daban-daban amma da Allah bai so su da shiriya ba sun yi ne sun bijire sun kangare sun juya baya saboda haka shiriya a hannun Allah take shi yasa Allah ce da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yace in taharis ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin aw taqra la yuhda man yudil wa ma lahum min nasirin laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriya ta Allah ce subhanahu wa shi yasa Abu Talib Allah bai hukunta masa shiriya ba gashi gaskiyar manzo Allah ta bayyana gare shi karara da haka yake bada ma kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma dan Allah ya nuna cewa shiriyar a hannunsa take bai samu shiriya ba a sakamakon wannan kariyar da ya ba manzo Allah wannan sai ya bayu za a dan sassauta masa azaba kamar da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim domin nuni akan cewa shari'a ta Allah ce sabanin yan bid'a da suke kokarin cewa Abu Talib ayya ya musulunta wannan tafarki ne na yan shi'a da kuma gulatu sufiya shi'a ar-rafida shi'a ar-rafida ba tafarki bane na shari'a Abu Talib bai musulunta ba kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah ce ka ce la ilaha illallah to lokacin akwai Abu tare da shi da Abdullah bin Abi Umayya suka ce to shin zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib ma'ana addinin kakanni na bautar gumaka a ƙarshen lamari sai ce to shi zai mutu akan addinin kakanni akan huwa ala millati Abdul Muttalib manzo Allah ce to lalle ko ni zan nema maka gafara mutukar ba a hana ni ba mutukar ba a hana ni ba shine Allah ya saukar da ayoyi yake bayan cewa shari'a ba ka take ba da kuma ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim kaga shi ma annabi ibrahim mahaifinsa gafarar da ya nema masa wato ainihin ta kasance ne kafin ya bayyana gare cewa ba zai musulunta ba maƙiyin Allah ne zai tabbata kan kafirci cewa da yawa gafir li abi innahu kana min adh cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wannan bai riga ya bayyana ba amma yayin da ya bayyana gare shi karara to tabarra amin sai ya baranta daga shi to da kai ma manzo Allah ma kana nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kan walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kai ma hanyar da annabi Ibrahim ya bi to kai ma ka bi ta shi yasa Allah ya ce masa thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana min al Allah ya umarci manzo Allah ya bi hanyar annabi Ibrahim to yayin da manzo Allah ya tabbata ba batun shari'a shikenan shi ma sai ya dakata sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yayi bayanin cewa zai dan samu sassauci na azaba a sakamakon wannan kariya da kulawa da ya ba manzon Allah kaga shari'a ta Allah ce subhanahu wataala to amma zamu ga a wani wuri kuma an tabbatar da shari'a ga manzon Allah inda Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ce ta bayani bayyana abin da yake shiriya abu kaza shiriya ne abu kaza bata ne manzo Allah an bashi wannan damar da kuma dukkan wanda yake magajinsa wanda yake akan hanyarsa shine wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura shine wa amma samud fa hadainahum fastahabbul ama alal huda wannan shirya ta bayani kiyar amma wacce shirya da ko ita ce hidatin tawfiq wal qabul shari'a ta karban gaskiya wannan ba mai sai Allah subhanahu wataala shi yasa dukkan mai wa'azi ya kula da wannan shi ya sauke sakon ya isar da sakon ga al'umma amma sanya shari'ar abu ne wanda yake a hannun Allah subhanahu wataala da haka za a ga wani ma ba za a fahimci karantar karantarwarsa sai bayan ya bar duniya domin Allah ya nuna wa duniya cewa fa a shirye shi yake sata ba wai karfin iliminka ba ko karfin iya bayaninka ko karfin iya isar da saƙonka a lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gane sannan kuma mun gane cewa wato ba dukkanin kafirai bane ashe suka bata bisa jahilci suka zanto kafirai saboda sun gaji kafircin akwai wanda sun bata bayan sun gane gaske da ce gaskiya sai suka bata suka kan gari suka bujire an gane ba sannan kuma mun fahimci a jan kunne da razani da firgici da Allah yake wa kafirai a sakamakon abin da suke yi na karyata gaskiya na yin izgilanci cewa za su fuskanci sakamakon wannan abin sakamakon wannan abin sannan kuma mun fahimci cewa ashe gaskiya akan iya mata izgilanci yin izgilanci ga gaskiya ko karyata ta wannan bai nuni akan cewa me ba gaskiya bace sannan bijirewa gaskiya da kangare mata bai nuni akan cewa ba me bane ba gaskiyar bace dan ka zo kana kira zuwa gaskiya sai zanta mutane sun bijire sun karyata suna maka izgilanci wannan bai nuni akan cewa ba ka kan gaskiya din bai nuni akan cewa abin da ka zo da shi ba gaskiya bane abin da zai zo cewa ba gaskiya ba ne ko gaskiya ne shi ne hujjoji dalilai su za su tabbatar cewa abin da yake kai gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne wannan ne wa bihazal kadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin